Sashen Hausa na Studio Kalangu ya ma gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin 13 ga watan Desambar na 2021. A cikin shirin za ku cewa a yau aka kaddamar da wasannin al'adu a shagulan sallar Difa Ingala na sha takwas ga watan Desambar a ranar da ƙasar Nijar ta zama jamhuriya. hukumomin lafiya sun kaddamar da katin shaida ta zamani ta shawarar kafi da cutar corona a yau a yamai ministan kiwon lafiya ya bayyana cewa katin ce da dukkan kasashe suka amince da ita a rahoton musamman na shirin yau za mu magana kan hukuncin da doka ta tanadawa wato masu aikata luwaɗi da ƙananan yara wata shagullan zagayowar shekaru 63 da nijar ta zama jamhuriya ko sallar jifa ingila an kaddamar da su yau a birnin difa a ƙarƙashin jagorancin prime minister a cikin jawabinsa Muhammadu Muhammadu ya bayyana dalilan da suka sa gwamnati ta ɗauki matakin shirya wannan sallar ta karɓa-karɓa a cikin jihar da ke fama da matsalar tsaro tun a shekarar 2015. Shirye-shiryen sallar goma sha takwas ga watan Disamba a Difa yana da cikakken shaddawali kamar yadda ya wakana a dukkan jihohin Nijar. Gwamnati ta mayar da hankali a kan wannan sallah bisa dalilai biyu. Na farko shine difa ta amfana da ayyuka masu muhimmanci na ci gaban garin. Dalili na biyu kuma shine aniyar cuɗayya da al'ummar wannan jiha da suka sha fama da rashin tsaro mai nasaba da aika-aikar ƙungiyar Boko Boko Haram. dafawa matan difa wajen tsabtace birnin da ke karbar shargullan sallar karba-karba a lokacin cikar nijar wato shekaru 63 da zama jamhuriya shine gurin matan yan uwansu na zandar da suka je su masu yawa a difan a ran takwas ga wannan watan na desambra cikin matukar jin daɗi magajin garin difa asma'u kanta ta yi godiya ga matan na da magaram a santawarta da maryama nuhu ina muku sannu da zuwa ina muku maraba marhabi muna godiya hutowar ku ku baro iyalinku kuka zo ku kama mana don saboda garinmu ya tsabtatu ya yi kyawo mu samu mu tarbi baki lalle da magaram da difa ɗaya ne tunda in aka diba aka gani al'ummar difa akwai ta da magaram kuma ana samun 'yan da magaram a difa kenan yau wani rana ta alfahari ce muna godiya da suna al'ummar garin difa abinda nake so shi yau zama dan adam bai yayuwa a yi abu a yi tangarɗa ba ina neman gafara wurin shama'a da lokacin da aka sa kamu a samu a fara wannan aiki mun gode kuma da taimakon da gudunmawar da kuka kawo mana ubangiji allah gwada mana ranar da difa osi mata za su tahi da tawagar su su samu su kai muku tawaga na wajen taimako wajen aiki da za ku sa a gaba a ƙasar nishar daga yanzu katin shaida ta zamani ce za a baiwa mutanen da aka yi wa allurar rigakafin cutar corona hukumomin lahiya sun zaɓi ranar uku ga watan disambar wajen kaddamar da wannan kati tare da kamfe na hudu na shashawar rigakafi da cutar dr ilyasu mai nasara ministan kiwon lahiya al'umma na dauke da ƙarin bayani akan wannan kati Wani daftari ne da ke ɗauke da wani hatimin kimiyyar zamani mai tantancewa wani kati da zai ba da damar samun sahihi tantacce kuma guda tilo da aka amince da shi na takardar shaida da dukkan ƙasashe suka amince a lokacin da ake ratsa iyakoki. Bisa ga bunƙasa wannan kati mai cikakkar kariya, ƙasarmu tana halarta wajen yunkuri guda na duniya na sa ido da ba da shaida na allurar yaƙi da cutar COVID-19 kuma dukkan ƙasashe na na bukata a yanzu haka wani daftari na cewa kun samu allurar yaƙi da cutar covid-19 a bakin shiga ƙasar su burin da ake son cimma shine na kare al'ummomi da kuma takaita haɗarin kamuwa da cutar musamman nau'in cutar a tsakanin ƙasashe ba shiga hutu wato kwanje da noel ba amma duk da haka makarantu a ƙauyen banjo da ke karamar hukumar karkarar dargwal a jihar tilibiri suna rufe turan ɗaya ga wannan watan na desambar da muke ciki matakin rufe makarantun wato ya zo ne bayan da mutane dauke da makamai akan babura suka zo ƙauyen suka umarci magabatan makarantar da su dakatar da bada darussa wannan hali na saka al'amura wato al'umman ƙauyen cikin damuwa inda suka yi kira ga hukumomi mai ga wani mazaunin wannan ƙauyen na banjo wato ya kuma yi ma habibu garba karin bayani Ɗaya da watan Desamba makarantun duka an kalike sai makaranta guda ɗaya da ake ce ma Hammadiyya da take cikin anguwa Zarmagande. Ita kaɗai ce take buɗe don rashin kwanciyar hankalin ga da yake a cikin Banjo da ƙauyuka. Ya yawa ya ta damuna hankali a matsayin mu na mazauna a cikin garin ya abun yana damun mu. Zuwa 'yan ta'adda yana da yawa a can saboda a kullum mutane suna ganin su sai dai ba su iya kai ƙaransu don ba za mu iya cewa babu iko. iko amma kamar babu iko ne saboda a cikin gari kamar banjo da yake da dalibai fiye da dubu hudu a ce suna gani an liƙe makarantunsu ba za a iya yin magana iko a wurin ba sai dai mu sa murya a wajen iko da ta yi ƙoƙari wajen gyara hanyoyin doka a can saboda ƙannen mu su samu su koma makaranta saboda ilimi shine tushen ci gaba A shi aka naɗa Brigitte Rafini tsohon Firaministan Nijar na daga shekarar 2011 zuwa 2021 a mukamin sakataren zartarwa na ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel da Sahara wato Sansad. Jaridar gwamnati Le Sahel mai fitowa duk rana ta yau sha uku ga watan Disambar ta rahoto cewa an naɗa Brigitte Rafini a wannan mukamin ne bisa shawarar shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum. jerin gwano da taron gangami da kungiyar la page ta a aniyar yi a sha ga watan desambar hukumomi sun haramta shi kungiyar ta nanata wannan labari a taron manema labarai da ta kira a ran asabar 11 ga watan desambar sai dai kungiyar ta bakin shugabanta ta ce za ta shirya wata zanga-zangar a ranaku masu zuwa Birnin mai ya gabatar mana da wata takarda hana zanga-zanga kuma gaskiya ne lauyoyinmu sun ɗaukaka ƙara amma abin bakin ciki a lokacin da nake muku magana har yanzu babu wani juju da ke aiki. Idan ba ku manta ba makon da ya wuce da muka ɗaukaka ƙara a kotun matakin farko shari'a ta bamu gaskiya. Gwamnati ta yi komi domin ɗaukaka ƙara wata asabar. Mun sha faɗi kullum dole a sake duba dangantakar soja. Muna buƙatar wata dangantaka ta gaskiya. Muna buƙatar wata dangantaka mai kyau ya kamata mu gayi domin ba a ci mu yaƙi ba kuma ya kamata a ba sojojinmu daraja ko ma menene turnar lafashe na shirin sake aje wata takardar zanga-zanga mutane 918 da aka turo su daga kasar algeria sun iso a garin agadez a ran asabar da ta gabata waɗannan mutanen da suka hada da 'yan nijar 914 har da ƙananan yara 180 an sabke su a cibiyar kula da mutanen da ake turo su daga waje wannan adadi shine mafi yawa na adadin mutanen da ake turo su a wannan shekara ta 2021 a cewar ed shebu sakataren dindindin na cibiyar da ke kula da rigakafi da kuma kula da bala'o'i da matsalar cimaka a jihar agadez a jiya lahadi biyu ga watan desambara shugabannin kasashen kungiyar yawo sun gudanar da babban zaman taron su a birnin abuja na tarayyar najeriya inda suka tilasta gwamnatin rikon kwarya na kasar mali da ta shirya zaɓuɓɓuka a watan fabrairu mai zuwa ƙasashen sun bayyana cewa matuƙar hukumomin mali ba su bi wannan hanyar ba to za su gindayawa ƙasar ƙarin hukunci hukunce a watan janairu ta wani ɓangaren kuma ƙungiyar kungiyar yawo ta yanke shawarar riƙe matakin hukuncin da ta ɗauka a kan sojoji masu mulki a ƙasar gine tun biyar ga watan septembar da ya gabata tare da kira ga sojoji da su fitar da wato jadawalin da zai ba fararen hula damar dawa kan karagar mulki a kasar kamar yadda jaridar lisa sahel ta gwamnati ta rubuto a yau litinin tsaron afirka akan fim da ake kira dokimantar karo na sha uku ya kawo karshe a jiya lahadi da yamma cibiyar ƙasa mai kula da sinima a nijar ta yi amfani da wannan dama wajen bada da tukuci ga masu ruwa da tsaki da kuma abokan hulɗar harkar sinima na nijar shugaban cibiyar sani magori ya yi wa michel deji karin bayani Idan akwai wata kungiya da ta ba da kokari wajen ci gaban harka fina-finai a Nijar, to lalle ba shakka irin wannan haduwan ne. Shi ne bikin da ya fi dadewa a Nijar da ya kwashe shekaru goma sha bakwai. An yi irin wannan taro goma sha uku. Akwai wasu shekaru da aka ɗage haduwar. Amma duka da haka sau goma sha uku aka shirya irin wannan haduwar ta harka fina-finai. Babu wata kungiyar harka fina-finai da ta daɗe da irin waɗannan shekaru a Nijar. A ƙarshen haskaka fina-finan za mu ba da takardun shaida yabo da mutane wajen 20 da suka yi rawa gani wanda hanya ce ta nuna daga wannan shekara duka shekara za mu ba da takardar shaidar yabo da waɗanda suka yi rawa gani a harkar fina-finai da abokanin hulɗa da suke dafawa harkar fina-finai. Ƙungiyar ƙwallon kwando a AS Nijalika ta Nijar da ke halartar wasannin tankaɗe da rairaye na Liga ta Afirka ta yi nasara ga wasanta na farko a ran Asabar ci 491 a gaban ƙungiyar Espoir Fukash ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a fagen ƙwallon kafa a wasanni na rana ta tara na Super League. AS Nijalika ce ke kan gaba har yanzu a matsayin wucin gadi a yayin da take da maki goma sha takwas gar national na bi mata da maki goma sha bakwai sai as duwan mai bi wato da ke da maki sha shidda yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a nijar dokokin kundin shari'a na hukuntar da mutane manya da ke aikata ayyukan rashin kunya ko lalata da yara kanana da suke da jinsi ɗaya da su sai dai wato kowane na nufin a nijar doka ta haramta luwaɗi ga amsa tare da malama shari'a goje maimuna zibo shugabar kungiyar chronic juridic a hirata da balkisa hamidu A yau a kan menene chronic juridic ya mai da hankali? Chronic juridic za ta taɓo batun aikata rashin mutunci ga yara maza ko mata ko kuma hana yin luwaɗi a ƙasar Nijar. Hukunta luwaɗi a nan Nijar abu ne da shari'a ba san da shi ba ko kuma ta manta da shi ne. Rashin yarda da luwaɗin da matasa ke dabara ce ta alkali ko wani laifi ne da ake iya aikatawa a cikin rashin sani duk abin da doka ba ta yi hani akan shi ba to ana iya aikata shi hakin baya nuhin ka aikata dukkan abin da tunanin ka ya baka. Menene wannan doka ya kumsa? da farko rashin gaskiyar da wani namiji zai aikata kan dan uwan shi namiji baya zama laifi sai in ɗaya daga cikin su bai kai shekaru 21 na biyu rashin gaskiyar da wata mace za ta aikatawa ga mace yar uwarta baya zama laifi sai in ɗaya daga cikin su bata kai shekaru 21 da haihuwa ba Wane darasi ne ake samu a cikin ayar doka mai lamba 282 ta kundin shari'a na Nijar? Ayar doka mai lamba 282 duk wanda ya aikata laifin rashin gaskiya maza tsakaninsu ko kuma mata tsakaninsu masu ƙasa da shekaru 21 za a fuskanci zaman kaso na watanni shida zuwa shekaru uku da kuma biyan diya jika goma zuwa jika ɗari na mine Menene aikin da bai dake ba? Wani yanayi ne da ya saba ma yadda yanayin mutum yake wata tabi'a ce da ta sha bamban wadda ta wuce gona da ire. Baligin mutum da zai aikata wani abun asha wanda bai dace ba ba ga wani mutum kamar shi kuma bai ci uffan ba to wannan bai saba ma doka ba kamar yadda ayar doka mai lamba 282 ta kundin shari'a ta bayyana dangance da rashin sanin aikata laifi. madala masu sauraro karshen shirin kenan na madacin yau yanzu kwazon zan da habibu garba dauke da wato labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah Akan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.